thank you Labaran nishaɗi Aure da haihuwa a Kannywood a cikin shekara ta 2020 Duk da halin ha'ula'i da aka shiga a cikin shekara mai shuɗewa ta shekara ta 2020, rayuwa bata tsaya ba a fagen fina-finan Hausa wato Kannywood musamman a bangaren iyali. Wasu 'yan fim sun yi aure, wasu sun samu ƙaruwan 'ya'ya. Kamar yadda muka binciko muku aure-aure da haihuwa da suka shafi 'yan fim a cikin shekarar ga su kamar haka a Ranar Juma'a goma sha hudu ga watan Fabrairu fitacciyar jihar Maryam Isa Abubakar Sita wato kanwar Mansura Isa sun yi aure da Alhaji Isa Usman Babba a Kano. A ranar Asabar goma sha biyar ga watan Fabrairu an ɗaura auren makaɗi kuma mawaƙi na Nafi'u Abdulhamid da kuma Nana Firdausi Rilwano a masallacin anguwar Mahuta da ke kusa da asibitin Ido wato Eye Center Kaduna. A watan Afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin labari ya bullo cewa fitaccen jarumi ashirin diraman nan ta kwana casa'in wato Abdulsahir wadda aka fi sani da suna Malam Ali ya auri wata 'yar siyasa mai suna Honorable Hajja Bilkisu Shiba wadda tsohuwar Umar 'yar takarar zama sanata ce a jihar Kaduna. Labarin ya haifar da ya maɗiɗi a social media. Shi kuwa angon ya faɗa wa mujallar fim cewa bai damu ba. A ranar Juma'a 30 ga watan Oktoba jarumi Haruna Shaibu Ubalan Danja ya auri Nana Aisha Isa a masallacin Dan Fodiyo da ke anguwar Sunusi, Kaduna. A ranar Lahadi 29 ga watan Nuwamba fitaccen jarumi Mustapha Musti ya zama angon gadar Mahmud Sharif bayan daura auren su a gidan Alhaji Ibrahim Ibrahim DO da ke titin Jakara kusa da Goron Dutse cikin birnin Kano. A ranar Juma'a kuma hudu ga watan Disamba fitaccen jarumi Nuhu Abdullahi da Jamila Abdulnasir Siyama sun zama ɗaya domin an ɗaura aurensu a masallacin Juma'a na Alfurkan da ke Alu Avenue Nasarawa GRA Kano. A ranar Lahadi ashirin ga watan Disamba kuma shekara ta dubu biyu da ashirin an ɗaura auren mawaƙiya kuma marubuciya Sa'adatu Isa Muhammad wato sa'a vocal da sahibinta mai suna Haiwatu Sa'id they would da misalin karfe ɗaya da minti biyar na rana a babban masallacin Juma'a na Umar bin katab da ke Shatiletinan Danji kusa da titin gidan zu a Kano. Haihuwa kuma a ranar Talata ga watan Afrilu Allah ya azurta jarumin barkwanci Aminu Baba Ari da samun karuwar yan biyu. A ranar Asabar ɗaya ga watan Yuli kuma Allah ya albarkace tsohuwar jaruma da Muhammad da mijinta da ke aikin soja wato Mustapha Abubakar a Legas An raɗa wa yaro sunan mahaifinsa wato almustafa a wannan bangaren dai ba abin da mu iya ce sai dai mu ce Allah ya maimaita mana kuma Allah ya azurta waɗanda suke neman haihuwa kuma Allah ya ba wa waɗanda suke neman wato mazajen aure da kuma matayen aure masu albarka amin Labaran nishaɗi ba hauka ke damun ashiru na goma ba in ji Fauziya D. Suleiman. Shugabar gidauniyar taimakawa mabukata ta Creative Helping Nadi Foundation kuma ce marubuciya da ke Kano Malama Fauziya D. Suleiman ta karyata jita-jitar da ake haɗawa cewa darakta ashiru na goma ya samu lalurar taɓin hankali. Haka kuma ta faɗi dalilin da ya sa ta jagoranci kai fitaccen darakta na fina-finan Hausa asibiti domin duba lafiyarsa. Shi dai na goma wadda a zamanin tashin sa a industry ake kiransa da intelligent director ya daɗe ba a ji duriyarsa ba a masana'antar fina-finai wadda ake kira da Kannywood kamar yadda muka samu labari akan halin rashin lafiyar da yake ciki kamar yadda shekara biyu da ta gabata a safiyar ranar goma sha hudu ga watan Januwaru ne shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya sai aka tashi da labarin cewa Ashiru ya haukace har aka nuno wani hoton nasa wadda yake nuna shi a matsayin mara kyau. bullo Shigar hoton tare da surutun da ake yadawa ne cewa ya taɓu ya zagaye ko ina a social midiyar Hausawa, inda mutane suke dinga faɗin albarkacin bakin su, Daga baya kuma sai labari ya bulla cewa Fauziya ta jagoranci kai ashiru asibiti domin a duba lafiyarsa. A hirar da aka yi da ita, Malama Fauziya ta ce tun lokacin da ta wayi gari a safiyar ranar Alhamis, daga yadda ake saka hotunan wannan bawan Allah akan shafukan yanar gizo, Abun ya tayar mata da hankali gani yadda ta ganshi cikin wani mummunan yanayi. Ta kuma bayyana cewa duk da cewa ba ta taɓa yin hulɗa da shi ba kuma ba ta taɓa yin aiki da shi ba amma dai ta san sunan shi sai kuma hankalinta ya tashi saboda haka ta fara tuttuɓar wasu waɗanda suka san 'yan Kannywood ɗin musamman ma a wani gurbi na Kannywood sai ta tura maganan cewa su waye ne suka fitar da wannan hoton ai bai kamata ba. Ta kuma bayyana a wannan lokacin ne ta yi maganar a guruf ɗin aka fara tattaunawa akan batun nasa sai dai kuma da yawan 'yan kaniwu suka nuna cewa sun yi kokarin taimaka mai a baya amma dai 'yan uwansa suka nuna cewa ba sa bukata kamar irin an daura mai wani lalura ne da bai kamata a daura masa ba su kuma suka gaji suka janye hannunsu a kansa fauziya ta ci gaba da bayyana cewa ganin hakan ya sa ta fara neman wadda ya ɗauki wannan hoton wato aminu bacci inda ya tuntuɓe shi akan cewa ya aka yi ya saka wannan hoton sai ya ce shi dai gaskiya ashirin na goma ya zo gurin su ne sun yi wasa sun yi dariya kuma sun ci abinci tare to shi suka dafa juna da musa mai sana'a da shi aminu bacci su uku suka yi hoto kuma suka saka shi a social media su ma kuma suna takaicin halin da ya tsinci kansa ne a ciki shi yasa suka yi haka kamar yadda fauzin ta bayyana karkashin kungiyar su suna so su kai shi asibiti kuma daman ta riga ta faɗa a group din na kaniyu cewa in ɗaukar nauyinsa ne zuwa asibiti ne babu ne wadda zai dame ta ba kuma za su ɗauki sa su kuma kai shi asibiti a ƙarƙashin gidauniyarsu na Creative Helping Navi Foundation. To amma wadda zai iya shigowa daga baya ya taimaka sai ya shigo ya taimaka a tari. Fauziya wadda ita ma marubuce fina-finai ce ta ƙara da cewa a daidai lokacin mu ma muka yi yunkurin taimaka sai mutane suka fara nuna mana cewa ai wansa ne ba za su yarda ba hakan ta sa muka ƙara tuntuɓar Aminu Bacci akan cewa muna son ya nemi mana yarda 'yan uwan nasa in dai sun amince su ba mu a rubuce. ce to za mu je. Ana haka kuma cikin ikon Allah wani ya kirawo mu ya ce ya samu damar zantawa da 'yan uwan shi a shiru ɗin kan ko za su yadda a taimaka musu kuma haka aka yi suka yadda. Kuma a game da zargin cewa ciwon hauka ne ya samu ashiru marubuciyar ta ce gaskiya ba haka ba ne. Kawai abin da muka sani shine damuwa ce ta sa shi haka kamar yadda su likitoci suka nuna. Kuma ai daman can ma za ku iya hira da shi sosai in kana magana da shi ya san komai sai dai kawai a cikin hirar za ka ji yana dan sako shirme dalilin hakan shi ya sa yake zuwa ko ina kuma kuma yana ganin kowa wadda kuma yanzu haka an aje shi ne a bangaren masu cutar damuwa wato depression a turance kenan ta kuma kara da cewa ɗaya daga cikin abin da ya sanya shi wannan damuwa ita ce rashin iyaye ba shi da uwa ba shi da uba duk sun mutu to wannan ma ya kara masa damuwa Labaran nishadi. Esman wata ta rabu da saurayinta saboda ya shiga kungiyar matsolai a Kano. Kungiyar Stingy Men Association ta raba wani saurayi da sahibarsa. Budurwarsa ta rabu da shi bayan ya shiga wannan sabuwar kungiyar. Waɗannan mutanen sun shafe shekaru har hudu suna soyayya a Kano. Wasu bayan Allah da suka shafe tsawon shekaru hudu suna soyayya a Kano. Sun rabu a sanadiyar shiga saurayin sabuwar kungiyar nan ta matsolai. Wannan matashin ya yi amfani da shafin nasa na Facebook ya ya sanar da duniya cewa ya karbi kiran kungiyar CG Men Association of Nigeria wato s Ta ce sunan matashin Mazamil ya shaida wa jarida a wata tattauna wanda ta yi da shi cewa abin ya fara kamar wasa budurwarsa ta kirasa tana kokawa da matakin da ya ɗauka. Budurwar da bata bari an bayyana sunanta ba ta faɗa wa Malam Muzammil ba ta iya suyana da shi batun da ya shiga wannan kungiyar, a cewar budurwar ba za ta iya ci gaba da tarayya da mutumin da ya shiga kungiyar da ai aikinta da kuma manufofinta ya ci karo da koyarwa addinin musulunci ba. Wannan budurwar ta ci duk mai ɗabi'ar rowa abinda ƙungiyar ta yi fice a kai ba zai shiga aljanna a gobe kiyama ba. Ta ce wannan ma ya sa ta rabu da muzammil. Addinin musulunci sam baya goyon bayan rowa. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa ya ce duk marowaci ba zai shiga aljanna ba. Yanzu dai wannan soyayyan ta shekara hudu ta zo ƙarshe a sakamakon biyewa ƙungiyar Stingy Men Association of Nigeria ta matsolai da sauran yayi.